Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murar Amurka ne hantsin nan yake gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar niger kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu ka ta tashoshin VOA Africa mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha mata yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin. Yaron da yarinyar da ake cewa musu auren ba wai suna soyayya bane a tsakanin su ma tana a ce ya kai ma aure. Sai dai kuma mataimakin gwamnan Bauchi Architect Nuhu Girado ya ce suna da bayanin yadda aka kulla auren. Da farko dai maganan daurin aure har an ma nuna mana wane ne liman wani ɗalibi a makarantar sakandare ya Bauchi da gwamnati ta rufe kan zargin ɗaliban suna auratayya tsakanin su. Za ku ji ra'ayin wasu 'yan jamhuriyar Nijar kan komawar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari gida daga jinya. Ibrahim Alfahamin na tafi da shirin ciki da gaskiya. Za mu kawo muku sharhin da wasu jaridun ƙasar kamar suka yi, sannan mu ƙarasa da filin ra'ayi daga bakin mai shi. Da farko ga labaran duniya. Masu Assalamu alaikum. a wasu wuraren da boko haram suka addaba a kasashen nijar kamar da da najeriya yanzu haka an kai musu sojojin afirka har su dubu goma domin su fitattaki sauran da suka rage a waɗannan wuraren boko haram dai ita ce ta yi dalilin mutuwar mutane har sama da dubu ashirin tun daga lokacin da ta fara ta da kayar baya a shekarar tara a jihohin arewa maso gabashin najeriya ayyukan ta'addancin su ya sa mutane da yawansu ya kai sama da miliyan biyu rasa mahallansu su waɗannan kasashen hudu cikin waɗannan kasashen hudu yanzu haka mutane sama da miliyan 20 ne ke zaune cikin halin kila kala a shekarar 2015 sai da kungiyar tarayya afirka ta umarci sojojin kungiyar ta haɗin gwiwa da ta fatattaki tungar kungiyar boko haram da ke arewa maso gabashin najeriya da kuma arewacin kamaru yanzu haka da rundunar ta kwace wuraren da kungiyar boko haram din ta kame sannu akan hankali domin ko an kwace wasu yankunan da boko haram din ta kwace da niyyar kafa daular islama a kasashen yammacin afirka rundunar ta yi nasarar fartakan kungiyar zuwa cikin kunkurmin daji daga sassan da take da tasiri a wani lokaci can baya sai dai wannan nasarar da sojojin na kungiyar tarayyar afirka suka samu ya kawo ma yawan fararen hula wato koma baya fadar white house ta shugaban amurka ta fitar da wata sanarwa da ke cewa shugaba donald trump ya samu ribar sama da naira miliyan 150 a shekara ta 2005 kuma biya harajin dala miliyan 38 sanarwa ta ciki gidan talabijin din ya ba da rahoton cewa kudin harajin da shugaban ya biya ya saba doka sanarwar wadda ta fito da yammacin jiya talata an ba da ita ne jim kaɗan kafin wani rahoton da gidan talabijin na msnbc ya bayyana a cikin shirin da ake kira rachel mado wadda ta ba da wannan bayanin da ke kunshe cikin shafi biyu na harajin trump na shekara ta biyar ta ce wai mai sharhi akan harkokin haraji ne ya ba da wannan bayanan johnston ya shaida wa mado cewa ya samu waɗannan bayanan ne cikin akwatin karɓar sakonninsa na gidan waya kuma bai san kowa ne ya aiko masa su ba mado ta ce wannan ya sa ta aiki da waɗannan takardun zuwa fadar white house domin neman ƙarin bayani ta ce amma sai fadar ta gwamnati ta shiga tallata wannan bayanin tun ma kafin ta fara gabatar da nata shirin a cikin daren jiya talata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc ma'aikatar shari'a a amurka ta sake ta da magana nan da ake zargin wasu tsoffin jami'an sojan ruwa takwas da wasu da suka bar aiki zargin da ya hada da cin hanci da rashawa wanda mayaudarin dan kwangilan nan mai suna fat leonard ya sa aka aikata wannan batu da ya sa amurka a hasara akalla dala miliyan 36 kuma yau shekaru hudu kenan ake kan binciken wannan batu abinda mahukuntan na amurka suka ce wato mutane kusan 200 ke cikin wannan badakalar wannan ba karamin cin amanar ƙasa ba ne kuma da ta aikin sojan ruwa wanda manyan-manyan jami'an sojan ruwa suka aikata in ji babban mukaddashin mai shari'a alana robinson a jiya talata ma'aikatar shari'a ta ce real admiral bruce loveless daya daga cikin manyan sojojin ruwa mai kula da sashen tattara bayanan sirri da ke ma'aikatar tsaron amurka na pentagon na cikin waɗanda ake tuma a wannan abin fallasan sai kuma wasu jami'an sojan ruwa su uku da suka yi murabu haka kuma akwai warrant officer da kuma kwamandoji guda biyu ana tumar waɗannan jami'an sojan ruwa da karɓar cin hanci da rashawa kawo wato kawo wa aikin da kawo wa aikin shari'a cikas tare da ƙaryata wato masu bincike na gwamnatin tarayya tuhumar da ake waɗannan mutane shine karɓar na goro daga ɗan kwangilan nan da ke zaune a ƙasar singapore wato leonard francis wanda tuni ya amsa laifinsa cewa ba shakka sun cuci ma'aikatar sojan ruwa na miliyoyin daloli shi da waɗannan da talkin wanda ake malakabi da fat leonard a cikin watanni tara da suka gabata al'amarin taki hakkin bil'adama sai karuwa yake a ƙasar sudan ta kudu hakan ko ba zai rasa nasaba da rashin samar da kotun ƙasa da ƙasa da ƙasashen duniya suka yi ba domin hukunta masu aikata waɗannan ɗanyen aiki in ji wata jami'ar majalisar ɗinkin duniya lamarin take hakkin bil'adama a wannan kasar musamman abin da ke dada ke da nasaba da fyaɗe abin ya wuce hankali kuma ba wani abu da ake yi in ji shugabar hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar sudan ta kudu yasmin suka ta faɗa wa kwamitin kare hakkin bil'adama a jiya talata a geneva cewa an fi galla za a farar hula musamman ta la'akari da ƙabilarsu. su labaran duniya ke a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc to madalla za ku ji matakin da gwamnatin jihar bauchi ta ɗauka kan zargin da aka yi wa ɗalibai a wata makarantar sakandaren jihar wai suna ɗaura juna aure amma da farko bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda wasu 'yan ƙasar suke bayyana ra'ayi kan komawar shugaban najeriya muhammadu buhari gida daga jinyar da ya ƙasar ingila ga haruna mamman bako kamar yadda alhaji bano laila gidan sa'adu ya bayyana muna dangantaka da zakuwa muhammadu buhari shugaban ƙasar najeriya na murna na yi holin ciki da ya tahi lafiya ya dawo lafiya kuma ta jiya Allah ba shi lafiya Allah Ubangiji maɗaukin sarki Allah ya taimakai shi mai jinkiri Muhammadu Buhari na jinjina mishi in ba shi ba babu wanda ya rike najeriya ta tsaya haka tsaf saboda boko haram yan ba dan da matsayin muhammadu buhari ba wani ko an ce ta najeriya dan nijar bai zuwa wani ko an ce ta maiduguri bai zuwa wani ko an ce mai ta chadi cikin nijar kuma abu ga difa bai ta kaga allah da iko ne da ƙarfin gwiwar da yasa an samu saukin kuma hoshe-hoshe na kan hanya kuma har yau mu gare mu wani muka gani an ka sauki ne saboda duk dan Nijar ya taho daga Najeriya ya sabko daga legas ce za shi Sokoto sai ya samu matsala in dai ba a tare shi mota ta gaban shi sai a tare shi yaushe marbi wannan abu tarihi kenan mun yi murna mun yi farin ciki da zakuwa muhammadu buhari allah ya ba shi lahiya su ma sauran 'ya'yan jamhuriyar nijar ci gaba da nuna murnar su suka yi game da dawowar shugaban kasar na tarayyar najeriya a gida musoma da alhaji alasan tamaka mun yi murna da buhari yadda ya da rashin lahiya ya dawo da lahiya ubangiji allah ya kara mishi lahiya da zama lahiya ubangiji allah yadda shi ka kokarin ya taimaka talakawan shi na najeriya mu ma ubangiji allah ya sa gwamnatinmu ya taimaka muna bisa ga matsayi na alheri na zama lahiya buhari alhamdulillah wadda ya yi mai kyau tunda ya dai ya hutu kuma ya zaka alhamdulillah ya zaka lahiya lumi kuma a zahiri gaskiya buhari ya nuna son najeriya kuma rikon buhari wanda ya najeriya alhamdulillahi gaskiya ya ce zai gyara najeriya kuma alhamdulillahi lalle dai mun ga alamu lalle zai gyara najeriya tunda an kau da boko haram kuma 'yan ta'adda ana ta karhinsu kuma har yau wasu matsaloli ana ta kawo gyaransu to kenan alhamdulillah a buhari ya dami annabi abin duk alƙawalla da wanda ya ci ɗauka dai insha Allah mun ga alamun lalle za su tabbata isiya nuhu kade bade kenan da ke nuna farin cikin sa game da dawowar shugaban tarayyar najeriya a gida daga zaman jiya a kasar ingila haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar za mu kawo muku rahoton zargin aure tsakanin ɗalibai a wata makarantar jihar Bauchi amma kafin na sai a ci gaba da shakatawa da wannan waka ta 'yan matar Nijar. jihar Bauchi ta bakin mataimakin gwamnan jihar wadda har ila yau shine kwamishinan ilimi Nuhu Gidado gwamnatin ta rufe makarantar sakandare da ake kira Sa'adu Zungur domin ta gudanar da cikakken bincike kan zargin cewa ɗaliban makarantar suna ɗaurawa juna aure ga Abdulwahab Muhammad da ci gaban wannan rahoto. Domin ƙarin haske kan mutum na ji ta bakin wani ɗalibi wanda shi gano ne ga abin da ya ce. Magana da ake ta yi a cikin gari wai ɗalibi da ɗaliba sun yi aure ko kaɗan ba haka bane yadda ake faɗa a cikin gari sabida yaron da yarinyar da ake cewa musu auren ba wai suna soyayya bane a tsakanin su maballantana a ce ya kai ma aure wasa ne kawai haka da dariya yake haɗa su duk shine sai yan ajin suna sa dai haka suna sa wane na wance yana ɓata rai wane na wance to in haka tsokane ta takan ɗanyi dariya haka so shine yan ajin wani daga cikin dan ajin washi gari kawai sai ya zo da minti ya ce ga shi da dora musu aure ya ba mu wata ɗaliba ya ta raba minti tana raba minti aka sha shi kenan aka ce an musu aure to wannan auren da aka iya abun da aka yi kenan maganan sadaki ba wanda ma yi maganan sadaki kwata-kwata maganan sadaki ba wanda yi to sai dai kuma mataimakin gwamnan bauchi architect nuhu gidado saddaunan jama'are ya ce suna da bayanin yadda aka kulla auren da farko dai maganan ɗaurin aure har an ma nuna mana wane ne liman wane ne wali waye ba da sadaki da mintin da suka siyo da minar biki yaran kuma duk sunayensu muna da su Wa'inda suka yi da gaske ne an yi fara kamar wasa ne amma muka ce to taɓarɓarewan mu yanzu da al'adunmu har ya kai ga cewa a wa'annan makarantu za a fara wannan kuma in ba mu ɗauki mataki ba wa'yansu ma za su yi na gaske ɗin kamar yadda mai girma gwamna yake faɗa in an yi shiru wata rana sai ka ji an yi ciki already in ka shiga social media ya sun fara cewa ma har an yi ciki wanda ba gaskiya bane ba ai ba in muka bari zuwa gaba kowace makaranta mata ɗalibai wanda suke da maza da mata al'adar da za ta shiga kenan to ba a ƙarƙashin mu ba ba kuma za mu bari ba kuma ina tabbatar maka duk wanda muka kama da hannu a ciki ko ɗan waye kowane malami ne wallahi tallahi ba za mu bar shi tafiya dr abdullahi yalwa malamin sanin halayyar dan adam ne a kwalejin kimiyya na tata da ali da ke bauchi ya yi tsokaci kan irin wannan yanayi to masana halayyar na adam sun yi ittifakin cewa lokacin da mutum yake ganiyar girma akwai shagaltuwa da dukkan wani abu mai faranta rai mai dadadawa da neman kuma sanin wani abun da yake tsammani wato ya wuce tsammani yana neman ya tabbatar da yaya al'amura suke don haka akwai shauƙi sosai da tsanantan sha'awa to dole wannan lokaci ne da yake bukatan kulawa na musamman idan iyaye malamai da dukan al'umma da ya kamata su sa hannu wajen tarbiyya ba su sa nutsuwa da kulawa isasshe ba to sai ka ga an samu mishkila abdulwahab muhammad murya amurka daga Bauchi a Najeriya. gaida Abdulwahab masu aro sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimaita shirin ciki da gaskiya aka ce wuka ba ta huda shi. Jama'a Assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da batun ma'aikatan kamfanin sayar da motocin Fama Motors da ke Jos su biyu waɗanda aka kama yau kusan shekaru uku babu labari. Kotu ta bayar da umarnin a sako su to amma har yanzu hukumomi ba su yi aiki da wannan umarni na kotu ba. Zainab Babaji ta ji ta bakin matar Awwalu ɗaya daga cikin mutanen guda biyu bayan da aka kore ta daga gidan hayar da take zaune tare da 'ya'yanta guda biyar. Assalamu alaikum wa sunana aisha ta idris ya ce to um, wani bayani kike da shi game da shi mai gidanki tun da aka kama shi gaskiya ni tun da aka tafi da shi shekara uku kenan ban sake ganin shi ba kuma ban san a wani guri yake ba kuma ya ya banda da, um, yara hudu da cikin na biyar tun ciki na iya wata uku to yanzu ga shi hanna ba ta haife shi hanna ya yi shi shekara biyu da wata biyar kenan to yanzu sun zama su su biyar yara na uku maza biyu mata kuma gaskiya a halin da dai in ke ciki eh, abu ba mai mana sai dai ya Allah kawai cin yanzu eh, eh, babu na anjima dama shi ne dama ike fita da dama ya nema mana to yanzu kuma babu halin da muke ciki abu ba makaranta kuma abu ba gigin da za mu yi abin kawai sai dai ne muna neman ɗauki daga gurin Allah da kuma a al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wa sai taimaka mana don girman Allah kuma ni ina roƙo da mm, Allah kafin ki roƙo tun lokacin nan da aka kama shi wani bayani kuka samu ko kin samu bayani daga ko jami'an tsaro ko kuma yan uwa kai gaskiya babu Gaskiya babu gaskiya. don domin abu babu har yau dai wani da izo ce dai gashi dai ni dai gaskiya ban dai gan shi ba. Gaskiya babu. To tun da kina da 'ya'ya guda biyar, yaya kuke samun abin da za ku ci? Wallahi abu da ya zama dai sai dai ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Ba mai ba mu sai dai Allah kawai gaskiya. Kuma yanzu ma a mahalama da muke ciki ma gaskiya ma abin da za mu ci ma wallahi babu. ba kuma kudin kudin makaranta abu babu komai yauwa a gidan mm, haya ita tafiye banni yanzu dai a biya kai an wulakanta na an kore ne yanzu haka na ku koma nema ma gida ma ban sama ya zan yi ba yauwa to to tun da kina gidan haya kuma an kore ki yan uwa da abokan arziki wani taimako suka yi ko da unguwa wallahi babu babu wanda ya bani komai sai dai Allah kawai yanzu in ke roƙo kawai dan Allah me hidaniya kawai dan Allah a taimaka mana dan girman Allah kawai ne kan gaskiya dan eh, abu ba mu da wannan gata sai dai Allah kawai shine gatan bawa yawwa to akwai wani roƙon da zaki yi eh, ko da hukumomi ne ko jami'an tsaro eh, domin su yi miki ko da bayani ne kan halin da yake ciki eh dan Allah a matsayin su na manya kuma wanda da dama aikin su ne daman da ya kamata dama dama akan su su ji kukan mu yau tutun da ba masu mana sai dai dai ba da Allah da farko sai kuma su to to dan Allah ina roƙon su dan Allah su taimake mu dan Allah Allah ubangiji ya sa nan Allah su taimaka a fito min da mai gidana na Allah da kuma wancan da ke rufan da Allah da kuma dukkan al'ummar da dai suke rufe da Allah a wannan gurare suspect in da basu ci sun sha ba dan Allah ina roƙo dan Allah a taimake a taimake mu dan Allah ko ko dan dan ci da sha da da nemowa ma gaskiya abu ba mai mana sai dai dai mm, mm, Allah sai dai su to dan Allah a taimake mu dan Allah mun gaji haka shekara uku kenan yanzu har za a shiga hudu dan Allah a taimake mu mun um, um, da damuwa ta ta dame ne yanzu haka gaskiya na rasa inda zan yi Allah e, e, yara na na biyar kuma na wancan kuma su su su uku dan Allah dan Allah a taimake mu dan Allah to akwai zargin da ake musu na cewa sun sai da mota wa waɗanda wato aka samu sun da bom na boko haram tun lokacin da kike zama da shi akwai waɗansu take-taken ganin ko yana da wata alaƙa da ƙungiyar boko haram gaskiya babu don mutum ne gaskiya da shi ya yi karatun shi ya kammala allah ne ma bai ma zai masa samu um, um, aiki ba ya yi ji shi takardun shi komai suna nan complete to rashin samun aikin ne kawai Allah Ubangiji dai jefa shi a wannan um, sana'a saboda kar ya zauna na haka to kuma baya ɗaya daga ciki don saboda shi yana da adawa da duk wani abin da ba hanya ne mai kyau ba har ga Allah yaro ne na gari kuma gaskiya har ga Allah awalu ni gaskiya na na shi kuma har a gurin Allah baya sata kuma baya ɗaya daga cikin wanda zai ci abin da ba shi ba ne zuwa suka yi suka sai mota a hannunsa to shi kenan kuma suka je suka gigi wannan da shi so daga nan dai shi kina Allah da ya jarabta shi da musiba to shi ne fa yau fa shi shekara uku yanzu za a shiga shekara na hudu to dan Allah a taimake mu dan Allah a beg dan Allah a taimake ni Domin dalilina a nan, shi wannan shi, um, ma'awala din ɗin gaskiya marayan Allah ne kuma ba shi da kowane da ya wuce mana kawai. Allah shi shi kaɗai kawai da dai ya halarci kowa da dai za mu koma gare shi. Don Allah ina rokon Allah, ina roko don Allah a taimaka mana don girma Allah saboda ba su da musu dukkan samarayu ne. ba uwa ba uba ba yayo abu babu kowa daga 'ya'yansu sai mu kawai mata yansu kuma kuma dukkansu marayu ne su su bin da dai suke rafan da ma'awal din da shi kyaran gaba ɗayansu yawwa to don Allah mun muna roƙo don Allah a duba don Allah a tace a taimake mu mu mata eh, abu ba masu mana sai dai Mm, mm, Allah da Allah a taimake mu a kawo mana dauki abinci kudin makarantar yara haya da Allah da dai um, um, rayuwa dai haka gaskiya domin dukkan abu babu wacce take cikin cikin adubi beta a gani walla a cikin babu muke kawo kuma dan Allah a taimake mu dan Allah muna roƙon

hukumomin tsaro su bincika su duba idan ba su da wani abu a sake su sake su saboda ga iyalansu ga yara ƙanana yara yanzu sun zama kamar almajirai tun da suka tafi ba wanda ya taba saya musu riga ko na sawa dutsun masu ke sawa yanzu abin ya zama abin tausayi saboda haka muna roko in suna da wani abin da aka ga lalle sun yi laifi ba laifi amma mu a sanin mu shekaran mu 20 da wani abu da su ba su taba yi ko abin naira daya ba su taba mana ba ko wani laifi babu kuma muna tare da su muna kwana da su muna tashi da su so ina roƙon wanda abubuwan ke hannunsu su taimaka a tausaya mana assalamu alaikum sunana alhaji yusuf rabiu ni ne na yi jawabi daga farko kuma abin da ya sa na ce zan ƙara wani bayani a ƙarshe shine saboda shi lauyan da muke yake mana wani aiki ya so ya yi wannan jawabi amma yana mura shi ya sa muryarsa ba ta fito inda ya kamata ba amma ya bani umarni in sanar cewa ya ɗauki wannan mataki na ganin ya tabbatar da cewa shari'ar da muka kai a kotu kotu ta ba da eh, doka ta ce a saki waɗannan yara mu dama mun kai ƙara kotu ta ce a sake su ba su ga laifinsu ba don ta yi inviting ɗin police ɗin da suka kama su zuwa kotu police sun ki zuwa ta yi inviting ɗin eh, eh, jami'an tsaro sojoji sun zo sojoji sun ce ba sa hannun su yara a suna hannun police so saboda haka shi wannan lauya ya ce to tun da an ba da wannan judgment an ce a saki yara ya tafi da shi eh, wannan judgment ɗin har security office ɗinsu cewa ga wannan an ba da eh, ministan shari'a ya duba wannan takarda an ce a saki wayannan yara to yanzu wannan magana na nan a ofishin eh, ministan shari'a saboda haka muna roƙo wannan gwamnati mai adalci mai taimakawa jama'a wannan eh, minista ya taimaka ya yi sanin cewa a saki wayan naira tun da kotu ta ce a sake su. Masu sauraro Za mu ci gaba da bibiyar wannan batun kuma idan an samu wani sakamako za ku je shi. Yanzu a madadin Zainab Babaji, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya. kamar kowace ranar laraba daidai wannan lokaci muke gabatar da sharhin da wasu jaridun jamhuriyar kamar suka yi ga awal garba Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin ƙasar jamhuriyar Kamaru an da ta roto mana cewar mazauna a gabar kogin Waza da ke gundumar Legon Eshari kusa da garin Kwalfata da kuma garin Kusiri yanzu dai sama da ƙauyuka goma sha uku ne masu ɗauke da jama'a dubu goma sha uku suka bar mahallinsu sabila da rashin ruwan sha na amfanin yau da kullum sai kuma jaridan Lumetayo an da ita ma cewa ta yi an kusan komawa daga hutun da 'yan majalisar dokokin kasar kamaru suka je amma shugaban gwamnatin kasar kuma firaministan kasar kamaru filimanyan da kakakin majalisar dattaban kasar jamhuriyar kamaru nya jifinji da kuma shugaban majalisar dokokin kasar kabage jibrin ba su gano hankalin shugaban kasar jamhuriyar kamaru ba mustabiya har yanzu dai barci ya kare musu a idanunsu sai kuma jaridan the star ana labarta mana cewar firaministan kasar jamhuriyar kamaru filimanyan an tura shi ya shawo kan hankalin yan uwansa yan awarin. ingilishi amma har yanzu bai ba wa shugaban kasar jamhuriyar kamaru wani kyakkyawan labari ba kasancewar haka ana gani yana iya rasa mukaminsa na firaministan kasar sai kuma jaridan the post an da ta zagunta mana cewar waɗansu matasa a ƙauyen tirikona fiyango da ke ƙaramar hukumar kumba a jihar kudu maso yammacin ƙasar jamhuriyar kamaru sun kona wata mota mai ɗauke da itacen tumba sanadiyar markaɗe wani mutum da direban motan ya yi akan hanyarsa na zuwa a birnin Duwala. Jaridan Integration cewa ta yi ministoci guda hudu na ƙasar jamhuriyar Kamaru suna neman fadawa tarkon hukumar kwato hakkin gwamnatin ƙasar ta Kamaru Konak. Ministocin cikin su akwai ministan cikin gida na ƙasar jamhuriyar Kamaru da kuma ministan ilimi mataki na farko da ministan kuɗi da kuma ministan al'adun gargajiyan ƙasar. Yanzu dai ana ganin suna cikin tsaka mai wuya tsakanin su da hukumar ta kona Za mu kammala sharhin jaridan namu ne da jaridan Kalara an da ta bayyana mana cewar yanzu dai ta bude. a tsakanin na hannun daman tsohon ministan cikin gida na kasar jamhuriyar kamaru kuma tsohon sakataren gwamnatin kasar. wanda ya kwashe samar shekaru biyar. yana gudanar da sa tsakanin sa da shugaba biya marafa hamidu yaya wanda yanzu haka yake garkama a gidan yarin birnin yawunde na hannun daman nasa harisu ya bayyana wa hukumar shari'a na kasar. irin yadda ministan yake rubda ciki da kudaden gwamnatin kasar ta kamaru muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar Kamaru. To, madalla ga shirin fili ko kuma ra'ayi daga bakin mashi Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. ne magana Bashir Kwamfuta daga karamar hukumar madobin jihar Kano. ina so na yi amfani da wannan dama domin na gode wa Allah bisa dawar mai girma shugaban ƙasar Najeriya General Muhammadu Buhari hakika wannan abun farin ciki ne gare mu mu talakawan Najeriya kuma muna fata Allah ya bashi iko domin ya ci gaba da ayyukan alkhairi kuma zan yi amfani da wannan dama da in ba shi mai girma shugaban ƙasa shawara akan irin abokan aiki magana ta gaskiya ya kamata a duba a gani waɗanda suka ba da gudunma domin su ne masoya na gaskiya wanda ya kasance ƙasar tana cikin buƙatar gyare-gyare kuma muna fata a yi mata na gode magana bashir kwamfuta da garma assalamu alaikum sunana babba haruna da mahabaji jibar garkuwar kungiyar muryar talaka to alhamdulillah hakika mu mutanen yankin karamar funa kayan musamman ma ma'aikata da kuma 'yan kasuwa masu alaka da banki na union gaskiya mun gode wa Allah saboda wannan banki yanzu ya dawo bakin aikinsa an fara ginawa domin a ci gaba da aiki fafafa wannan banki dai ya ajiye aikinsa tun karshen shekarar 2014 lokacin da 'yan ta'addan boko haram suka shigo nan bajo ga suka lalata mana wannan banki allah ya kara bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaba mai dorewa a yankinmu na arewa maso gabas da ma kasar baki da BOA a tashi lafiya da. Labarai a takaice ne shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku. a wasu wuraren da boko haram suka addaba a kasashen nijar kamar chad da najeriya yanzu haka an kai mu sojojin afirka har dubu goma domin su fatattaki sauran da suka rage a waɗannan wuraren boko haram ce dai ta yi dalilin mutuwar mutane har sama da dubu ashirin tun daga lokacin da ta fara tada kayar baya a shekarar da tara a jihohin arewa maso gabashin najeriya to madalla gaishe ka da haka Allah kawo mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu sabbin ko kuma abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin himma ba daga rago da ladan Ibrahim a yawa yake shiryawa ya kuma gabatar ka na madadin shi ladan Ibrahim a yau da ta ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da kuma injiniya Charles Hall da ya rika masa a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.